Sallama تسليما كثيرا مزيدا أما بعد iyayena mata barkanmu da barka mu da kasancewa a wannan ɗakin taro na arewa house a garin kaduna najeriya a gaban iyayenmu mata da kuma maza a ƙarƙashin wato wani tsari na musamman da aka yi don kulawa da iyali da zamantakewar auratayya center for islamic legal studies institute of administration ahmadu bello zaria nigeria wanda dan uwa Dr. Jamilu Zarewa shi malami wanda shi ma yana da himma akan abin da ya shafi kulawa da iyali da larurorinsu Allah saka mai da alkhairi kusan duk shekara sai ya gabatar da irin wannan tarurruka tare da wanda suke taimaka mashi Allah ba shi lada shekarun baya a abu zaria muke taron nan yau gama a kaduna kamar yadda yi bayani maudu'in ko topic nan da za mu tattauna a kai shine a matsalolin kauracewar wato ma'aurata a tsakaninsu da gujewa junansu a shimfiɗa shi in kun lura a gabatarwarsa ya karkata ɓangare ɗaya ya ce maza suna cewa mata ina ta jiran ko zai ce mata ma suna cewa maza amma bai faɗa ba amma na ce matsalolin ma wataƙila ko akwai cin hanci ne a cikin al'amarin nan topic amma matsalolin ma'aurata to ya ce topic ɗin matsalolin ma'aurata ne to an yadda abu na farko a gurguje zan kawo abu ne haka a gurguje ina yi mana mukaddima da sanin muhimmancin aure da falalarsa kamar yadda yanzu dokta ya ta mana bayani yana ta kama misali allah ya masa albarka ya saka masa alheri yadda shi ma dai ba sudane ne lamarin mutanen sudan akan harkar mata sai an duba shanunsu to amma dai babu damuwa allah saka ina so in kama shi amma Allah bai sa ya rubuta ba amma zan baku ku labarin abin da ke faruwa a Sudan insha Allah ta'ala aure yana da muhimmanci dukkan mu nan aure ne haɗa mu kuma ta dalilin aure aka same mu duk wani mutum musulmi bayan da za a iya jahilci muhimmancin aure da falalar aure da fa'idar wato aure amma ya za mu yi mu kiyaye auren kar ya lalace duk wannan abubuwan da ake magana fa aka yi duk topics din nan na wannan program da za a yi gaba ɗaya don saboda a kare auren kada ya samu matsala ne duk inda aka je aka dawo wai dai a tsare kike zauna a gidan mijin kikar ki samu mushkila kar ka ƙara kar ka rage shine kawai manufar to ashe ya kamata iyaye na mata ku ne al'ummar farko da ya kamata ku gane muhimmancin abin da Allah ya jarrabe ku da shi na zaman aure a cikin gidajenku shi namiji yana da hanyoyin da zai dan ɗauke kewa ya fita ya je ya hayaniyar gari ya ɗauke kewa ya tafi gona ya tafi ofis ya manta ma da gida ke kuma kullum kina gida a miki bala'i kina gida a miki farin ciki kina gida da ciwo kina gida da damuwa da lafiya kina yaushe kina gida da kin yi motsi a ce da ke wa karna fi buyoti kunna kina motsawa a ce ku tabbata ku zauna a gidajen ku. wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula sai su hana ku fita to wannan gidan muke so mu gyara dan mace ta ji daɗin zaman gidan kuma na sha faɗa ina maimaitawa a karatu ban sani ba ko shehinan nan malaman nan za su yadda da ni wallahi galibin matsalolin da ake samu na auratayya a yau mu dai a nan ƙasar mu ta hausa wallahi mata ake cutarwa cutarwar da ake wa iyaye mata na ga kana kaɗa kai kamar baka gamsu ba wallahi ta yi yawa ta yi yawa na yadda ana cutar da maza amma na matan ya yi yawa hayyaninka kuma ku ƙara ku daɗa rubuta wallahi mata sun fi maza a ƙuri a zaman aure ko kwatanta amma ba za yi ba ina gaya miki wannan don ki shirya wa wannan zama da Allah ya jarrabe ki ni na kan ɗauki harkar zaman aure jarrabawa ce don a je a gwada ku Allah zai sa a ci a samu nasara. ina so na bude mana da maganar babban malami imam al-ghazali a muhammad al-ghazali rahimahullah ta'ala ya yi magana akan fa'idojin aure wanda duniya ta dauka ake yadawa ya lissafa abubuwa guda biyar ya ce daga cikin fa'ida da amfanin yin aure shine alwalad samun haihuwa mutum ya samu ɗako diya ko 'ya'ya har ma da jikoki da taba kunne ki rubuta ki aji daga cikin manufar yin aurenki a samu haihuwa ashe duk macen da za ta yi aure yau ta shiga gidan mijinta ba da niyyar ta haihu ta samu karuwa ba tana da wata niyyar daban ba ta haihuwa ba to ta saba ka'idar shari'a me yasa na faɗi wannan Allah ya jarrabe mu yau hmm. mace ana aurenta yarinya yar sha takwas sha bakwai ashirin ashirin da wani abu kafin ta shiga gidan mijinta an mata allura hana haihuwa da allura take dira gidan mijin bai masani ba wallahi saboda zalunci da ha'inci da rashin manufa kina yarinya budurwa baki ma taba haihuwar ba baki ma san cewa kina haihuwa ko baki haihuwa ba mijin naki mai haihuwa ne ko ba mai haihuwa ba kin je an surkuma miki allura ta zo ta gigita miki al'ada ta gigita miki rayuwa wai aibu ne yau ya mace wai daga yin aure wata tara shekara ɗaya wai an ganta da goyo a gadon bayanta wai ba sa san haka da yawa daga cikin 'yan mata akwai masu hayakin kai waɗanda suke da wannan tunanin da haka yana cikin manufofi da amfani na yin aure a samu ɗa kuma duk mai hankali yana so ya samu ɗan da zai gaje shi duk yar da take yar arziki tana so ta samu diyar da za ta gaje ta taimake ta akwai asarar da ta wuce miki ki zo ki haramta wa kanki ni'imar da Allah ya miki wannan dan wataƙila shi ne ki ba ma ubanki ba ba ma ubanki ko babanki ko dan uwanki ba ba ma mijinki ba nawa ne matan da yau 'ya'yansu su ne rufin asirin su bayan na Allah to amma kin toshe kin ce a'a to ana samun wannan matsala daga shiga gidan miji an fara allura hana haihuwa ko da yaddar miji ko ba da yaddar shi ba ko kuma ya sa ta ko kuma ita ta sa kanta ba abin da ba a yi abu na biyu kasru shahwa karya sha'awa ɗauke sha'awa yana daga cikin manufar musulmi ya yi aure shine allah ya halitta mu da sha'awa zuyina linnasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب yana cikin manufa ta yin aure mutum ya sauke sha'awarsa dan kada ya je shigar da wannan sha'awa ta hanyar haram sabai suka ce manzan Allah yanzu idan mutum ya zake wa iyalin shi kuma ya samu lada manzo Allah ce afara'aytum law wada'aha fil harami yau ba ku gani ba da wannan sha'awar in ya kai ta cikin haram zai samu zunubi suka ce eh yace kamar haka ne kuma idan mutum ya sauke wannan sha'awa ta hanyar halal kuma zai samu lada a wajen Allah ashe yana daga cikin manufa ta yin aure shine sha'awar kar a kai ta ga haram wanda yau daga cikin iyayenmu mata suka fada cikin halaka suke kai kansu haram suke zuwa su biya bukatar sha'awarsu bukatar dan adam su kai ta cikin sabon Allah dakin ya aure dakin haƙura da zama aurenki da ya fi miki alheri haka wasu daga cikin maza su ma suka lalata rayuwarsu da neman maza da neman mata zinace-zinace ga abin da Allah ya halatta musu tun daga kan annabi Adam har zuwa ƙarshen duniya amma ba za su yi ba wai wani ya yi aure abokinsa ya ce kai aure kai da ka cuci kanka kai yanzu za ka zo ka ɗora kanka wahala a wannan rayuwar ka jefa kanka cikin matsala kana zaman zaman ka amma bai hana shi neman mata ba yau maza ke neman yan uwansu maza saboda bala'i wannan sha'awar namiji ya je nemi dan uwansa namiji luwaɗi wannan sha'awar ta kai mu yau mace ta je ta nemi yar uwarta mace bayan haramcin zina namiji ya nemi mace ko mace ta nemi namiji a yanzu an keta ma an keta alfarmar shari'ar ma yanzu mace ce take neman yar uwarta mace an ce ki aure ne don kasu sha'awa wannan sha'awar ki karya ta ki je ki yi da wanda Allah ya halatta miki ko namiji ya je ne ba dan uwan shi mutum ya nemi kanin sai nemi yayan sai nemi yaron sai nemi dan gidan abokin shi an kawo min kes din da matar aure dan bala'i take neman yatta matar aure kuma abin tausayi abin da zaki tausaya hajiya ba wannan kaɗai ba a'a yatta ta wato uwarta ce ta mutu yar kishiya uwarta mutuwa ta yi a gidan da ita aka binne matan nan ta bar mata yarinya budurwa kawai sai ta ce mata ba sai kin yi aure ba aure yanzu matsala ne aure wahala ne ta me da yar kamar ma mijinta yar take kuka take cewa ina za ta sakanta kun sani a cikin gidan ku na yini ake muku wannan tallar kun sani da kafafen yada labarai a ɓoye da group group da kuke shiga a ɓoye ake tallata wannan masifar da wulakancin da namiji ki kulla alaka da yar uwarki mace yau ce mace ta nuna yar uwarta mace ce wani ne wancan ne mijina duka wannan suna faruwa to wannan sha'awa ne imamul ghazali ya ce ana yin aure ne kasur shahawa a karya wannan sha'awa din a yi aure na shari'a na musulunci dalili na uku tadbirul manzil gyara gida kulawa da gida daga cikin manufofin aure mutum yana yin aure ne don ya gyara gidansa Allah muku albarka wannan kan ba sai an muku wa'azi ba kuna da kula duk mace da ta san me take tana kula da gidanta haka kuma shi ma namiji in yana so gidansa ya zama akwai tsari ya zama akwai mace duk gidan da babu mace wallahi tarkace ne a ciki shirki ne da shirme kurin a ciki wa yake kula da gida sai mace ko tafiya ta yi wata ɗaya wata biyu sai an gane ba ta nan kai na faɗa da yawa sati ɗaya wallahi sai an gane mata gidan bata nan falon ɗakinsa da yake kwanciya kai namiji yau gadon da yake kwanciya baya iya gyarawa babu tadbirin manzil akan sha'anin namiji gadon shi wata ta yi tafiya har ta je ta dawo bai taba daga filansa ya juya shi ba bai zai iya ba ai ba harkar sa bace da ƙura da datti yanzu mai gida ko shara babu ko wani abu yadda ta tafi komi da ta tafi ta bari haka haka zuwa zo faɗi a kan gadon na yadda ka san itace aka ajiye zai daga ya tafiya bar mata baya iya yi ballantana wankin ballaki kam subhanallah komi ba zai iya yi ba ashe dan adam ɗa namiji yana da buƙatar mace a rayuwarsa saboda tadbirul manzil ɗin nan gyara gida kulawa da gida mutum zai iya tafiya ya bar miliyan ɗari a cikin gidansa saboda matarsa tana bai da damuwa wallahi yadda ka san a banki ya wari mutum zai iya barin mota ta miliyan arba'in a gidansa ya bar makullin wa matar shi mutum yana iya barin duk abin da yake da tsada a rayuwarsa takaddunsa na makaranta komai yanzu duk wani abu na sirrinmu gaba ɗaya yana cikin gidajenmu mun tawo mun bar matanmu tadbirul manzil amma wannan matar yau ba ta da kima ba ta da daraja abu ɗaya za ta yi maka zazzage ta ka ci mutuncinta ka yaga mata daraja ka wulakanta ta ita ce mai gadinka ita ce yar aikinka ita ce mai shararka ita ce mai kaza ba abin da mace ba ta iya ɗaukan suna na wahala a gida babu amma maza yau da yawa ba su fahimci haka ba su gane ba kasaratul ashira samun dangi da 'ya'ya da zuri'a daga cikin manufar yin aure hajiya ana so ki zama kina da yawa ba wai ki zo ke kadai baban ki ya je hoki ki tafi ki tafi ke kadai ba daga cikin ku akwai wanda suke sha'awar irin wannan rayuwar ana yin aure ne don tara zuri'a ki haifi 'ya'ya mata ki ta aurarwa hajiya ki ji koki su zo su tawa kanki suna tsalle a kanki shine arziki amma ina ki haifi 'ya'ya maza su yi ta aure kar ki hana ɗanki kara aure in yayi ɗaya ki ce ƙara baba in ya daɗa ki dace baba ƙara wata dan ki samu jikoki masu yawa imana amma ya late nema muke mu rage kanmu bayan Allah ya ba mu arziki manzo Allah ya ce zai yi alfahari da yawan mu ranar tashi alkiyama sannan kuma mujahadatun nafsi bil qiyam bihinna imam al-ghazali ya daga cikin fa'idoji da amfanin aure wahal da kai ku je mujahada mujahadatun nafs yaƙar zuciya yi ƙoƙari kai mujahada a fafata a buga a je a nemo a kawo gida don a tsaya da wahalhalun mata damun wa ce maka aure ba wahala akwai wahala an taba shiga aljanna ba a wahala ba kuma an taba jin daɗi ba a wahala ba yana daga cikin manufar da Allah ya ce ai aure namiji i wahala ya nemo ya kawo a ci ya wahala ya gina a zauna ya wahala ya yi sutura ya yi wahala ya yi kaza ya kai asibiti a je a dawo shine rayuwa mai daɗi kan ka zauna ba ka yi ko kwatantawa ba za a yi ba ga mai aure da wanda bai da aure manzo Allah ya ce hatta lukma ma fi ra'atik. hatta loma da kake sawa a bakin matarka laka sadaka kana da lada shin mazanmu sun fahimci wahalar da suke yi a gida Allah zai ba su lada sun fahimci haka wai wani yana ɗaukan matarsa yana kai ta unguwa da motarsa abokinsa ya zo yana ce to kai ina so na gaya ma kai dai ka zama mutumin banza kuma abokanai suna zagin ka ka zama mijin hajiya ta ce ya ce me ya faru ce kai kullum kana dauke da mata kana yawo da ita a gari tana kana ta kai ta daga nan ya kafa mata doka ya ce ba za ki sake hawa mota ta ba ga kudin adidi ta ga kudin mashin abokanansa sun ziga shi wai ya ɗauki matarsa wulakanci ne tozartawa ne wani kuma anguwa aka je aka fito sai zo ya bude matarsa kofa sai abokanan suka gan shi ya zagu ai kai ashe banza ne kai kai zaka bude mata kofa yace to me a ciki shi ya fahimci addini yana ganin ba matsala bane amma ya samu da abokanan banza sun lalata masa rayuwarsa da iyalin shi yan uwana wannan nayi ne a matsayin shimfiɗa a kafin in faɗi abin da zan faɗa don yana da alaƙa da abin da zan faɗa daga cikin matsaloli kamar yadda dokta ya faɗa duk wani mai wa'azi mai fatawa mai karantarwa a najeriya ko a afirka wallahi ya san larurar da take fuskantar ma'aurata yau na ƙauracewa junansu a shimfiɗa amma akwai sababi babin adalci ya kamata mu lissafo menene dalilin da ya sa maza namiji yake gujewa matarsa ya rabu da ita ai malam ka faɗa da yawa ka faɗi kaɗan ni akwai matar da ta zo ta ce wallahi malam yau rabona da mai gida na shekara ashirin ta ƙara ma da ɗaya ta ce yarmu yanzu ta shiga jami'a shekara ashirin da wani na ce ba lafiya ta ce lafiya ta kalau baya nan ne ta ce wallahi yana nan ina nan yana nan mun rabu da shi ya ce in zan zauna a haka in zauna in ba zan zauna ba in kama gabana ta ce haka nake zaune akwai wacce ta bugo mun ta ce shekara kusan goma sha biyu mai gidan ce tafi ya rabu da ita ta ce ina buga waya ina jin murya sai yana jin muryata amma wallahi malam ya kaurace min ya ki ya zo inda nake kuma ya ki ya bari ni in je inda yake malam na gaji mun yi lakca irin wannan wata wataran alfurkan a kano wata mace irin ku ta zo da makullin mota tana kaɗawa ta ce malam yau rabona da mai gida na shekara hudu cur ba fada ba zagi ba komai amma ya rabu da ni ba wai rabuwa da ni aure ba yanzu haka daga gidansa nake na zo ne in tambaye ka an ce mu wai idan ba alakar aurace ya aure ya mutu na ce bai mutu ba tunda bai sake ki ba ta ce amma wallahi yau shekara hudu ba ni ba shi a shimfida. ta ce na yi kuka na zubar da hawaye na yi duk abin da zan yi ya ce baya ra'ayi ta ce malam na ce maka bai bani abinci ba na maka karya ta ce yanzu nan gashi wannan makullin mota ce ta miliyoyi nake hawa ta wace shi ya bani gidana kuwa duniya ce guda masallacin juma'a ne mai zaman kanshi komai ina da shi amma ban da miji a shimfiɗa malam ina neman ka ce maka mu idan na matsa sai dai in bar gidan nan hajiya bai da lafiya ta ce lafiyarsa kalau abokin hirarsa wayarsa a waya kam yana komai amma ban san me yake yi ba in ya fita waje tunda Allah bai nuna min na gani ba ina jin tsoron ne hukunci akan abin da ban da ilimi amma dai ni kan ga abin da aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to daga cikin manufofin aure Allah ya ce yi aure ne don aure yana hibzu siha aure din nan da zamantakewa da alaka ta auratayya yana ƙara wa mutum lafiya shine hibzu siha duk abin da kuka ga Allah ya shar'anta shi akwai fa'ida da amfani a ciki kuma wannan haka yake a rubuce a wajen likitoci dan adam da yake da alaka da abokiyar zama yana samun ƙarin lafiya ita ma tana samun ƙarin lafiya daga cikin manufofi na saduwa da juna da shari'a ta shar'anta akwai abubuwa guda uku masu muhimmanci akwai hibzun nasli wa dawamun nau'ul insani an ce a yi alaƙar auratayya ne don a tsare zuri'a da tsatso da dawwamar dan adam saboda idan aka daina haɗuwa da juna ana haihuwa za a zo shekarun da za a nemi dan adam a bayan ƙasa a rasa sani ko kuna ganewa daga cikin manufar shar'anta alaƙa ta auratayya tsakanin miji da mace bayan samun lafiya da na gaya muku akwai kuma samar da zuri'a don sai an yi alaƙa ne ai za a yi ciki a haihu kuma da shi ne ɗan adam zai ci gaba da wanzuwa da ba don ana yi ba da an waye gari duk babu kowa kenan ita kanta duniyar da Allah ya yi ta tasa ce to ya kaddara ta ci gaba da wanzuwa ne to be in existence ta rinka existing a rinka samun haihuwa a mutu a haihu a mutu a haihu to duk lokacin da ɗan adam ya ƙaurace wa ɗan uwansa ba a wannan alakar to za a samu karewar nasali karewar nasaba karewar ɗan adam sai a waye gari tsofaffi ne za su rayu su ma kuma in sun mutu kenan duniya ta ƙare tunda kowa ya ƙi in kuma ya ƙi yi shi a karan kansa to ya taimaka wajen rage samar da al'ummar da manzo Allah ce fa inni mukasirun bikumul umama yau alƙiyamaci zan yi alfahari da yawan ranar tashi alƙiyama kenan kowane ɗaya a cikinmu akwai wata gudunmu da zai bayar na samar da zuri'a a gidansa na samar da 'ya'ya da jikoki da tattaba kunne daga lokacin da mai ki ya kaurace miki ko kika kaurace masa to kun tinkari wannan babban laifi ne na shiri kuke ku rage yawan dan adam a duniya ku hana haihuwa ku hana samun al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na biyu إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن فتدى ruwan maniyi a jikin dan adam shi wannan maniyi da Allah ya dan adam da shi kuma Allah ya kaddara yake fita ta wannan hanya zamansa a jikin dan adam ciwo ne yana cutar da gangan jikin dan adam duk wanda ya zauna baya zubar da shi baya fitar da shi ko ba ta fitar da shi to sai ya masa illa a rayuwarsa a gangan jikin shi dan a magance wannan ciwon da illar da zai samu dan adam a rayuwarsa in bai fitar da wannan ruwan ba sai aka halatta masa ya aure ta inda zai fitar da shi ta hanya ta shari'a don shi hanya mafi sauki da zai fitar da shi ko fitar da sha'awarsa shi kuma ba a so a sha'awar sai ta hanyar da lafiyar gangan jikinka kuma sai ya maka illa din kamar yadda malamai suka bana. abu na uku qada'ul watar wa nailul lazzati wat tamattu'i bin ni'mati biyan bukata samun jin daɗi sai Allah ya ƙaddara ka shari'a kenan bayan waɗancan fa'idojin sai kuma aka liƙa shi da wani jin daɗi inda Allah ya ga dama sai ya sa a yi ta yinsa ba a jin daɗi kamar yadda mutum yake zuwa ya yi ƙaho ai ba wani jin daɗi yake ba sai an yanke shi ma an zubar da jini a cikin shi to in Allah ya ga dama sai a yi ta fitar da maniyin ba a ji daɗin ba amma Allah ya ga dama ya kaddara a fitar da shi kuma a ji daɗi kuma a samu lada to yinsa akwai biyan bukata na kashe sha'awar ɗan adam kuma babu abin da ɗan adam yake iya yin sha'awa ya samu biyan bukatarsa da jin daɗinsa irin wannan hanyar sai Allah ya iyakance ta da yin sa ta hanyar aure na shari'a to yau an wayi gari ma'aurata sun yi auren to kuma zalunci ya shiga ciki haka kurin mutum sai ya kaura cewa mata shi wani haka kurin ne wani kuma akwai sababi wani sababin ku yi hakuri na mata an gaya muku gaskiya wallahi akwai matsaloli da yawa daga bangaren ku malam ai mun afuwa inda ka ce su ne suka fi karanci ai zan fara da su ne saboda adalci eh, me yasa me yasa maza suke kauracewa mata ku rike alƙalamin ku dalilan da yasa maza suke kauracewa mata na kawo su tun daga A har Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z akwai su a takardar da aka raba mu ba sai kun rubuta ba suna nan a su rubuta mana ai ba kawo ba eh watakila in bata rubuta watakila tana cikin matsalolin ita ma mu yi hakuri ina so ne mu tattauna akan matsalar saboda ya shiga duniya wannan wannan kwamiti na wannan tsari na gyaran zamantakewa iyali Allah musu albarka suna so a samu gyara ne kuma da yawa malamai masu wa'azi da karantarwa ba su fiye mai da hankali suna magana akan wannan maudu'in ba kawai nukuwa ake ta yi kawai mazan su nika mata matan su nika maza yanzu zan fara da dalilan da ya sa maza suke ƙaurace wa mata me yasa namiji me yasa mai gidanki ya ƙaurace miki haka kawai dan mugunta dan keta ne yaya mutum zai je kashe miliyoyin kuɗi ya mutum zai kashe dubu ɗari kaza ya mutum zai zo ya kashe miliyoyi kaza ya gina gida kuma ya ƙaurace iyalinsa kuma ya san an haramta masa zandan me sa? babi na adalci ya kamata mu duba su maza lalle suna kauracewa mata wanda wannan din shi ya fi yawa gaskiya shi yasa dr jamilu ya fi maimaita magana a kai shi ya fi yawa maza su guje wa mata na yadda da ku maza suna kauracewa mata sosai amma malam akwai masu matsaloli kuma doktor ina baka shawara da kai da dan uwanka eh. ko da kai ba zage ne shi kuma ban san ko dawo da shi ne zariya na ga yana ta oke barbarayen yawa ne rabi da rabi ne duk lokacin da mace ta ce maka malam mijinta ya kaurace mata hmm. kaka ba da fatawa kai tsaye ka bincike ba su da kirki waɗannan mutane sai abin da Allah yi ku yi haƙuri yanzu zan faɗi dalili a za ku goyi bayana zan faɗi dalili kuma wannan abun ba zan ba ku wai hujja wai ta wai shekara biyu ina da na shekara goma na ashirin na waye amma zan ba ku wannan a wannan satin ya faru da wani wanda ya faru watan da ya gabata akwai matsaloli a cikin harkar zamantakewa da auratayya a gidajenmu matsalolin uncountable wallahi ba za su irgu ba na yi ta faɗa a karatu ina maimaita don a gyara ne yarinya ta bugo min waya tana kuka taimaka mata ya mata arziki mai gidanta ya kaurace mata shekara biyu kuma yanzu haka ya tashi zai kara aure daga wayar na fara zage-zage tukunna na ce bai kyauta ba ya baki takardarki tunda haka ne wulakanta ki zai kaza kaza can sai wata zuciya ta ce waɗannan mutane ya kamata a binciki labarin da suka kawo na ce kira mu mijin naki Allah shine shaida na tausaya wa matan nan na ji mata ba daɗi sai ga miji ya zo sai ce malam gaskiya ne na kaurace mata kwarai magana aure fa yace a shirye nake kwarai malam aure zan yi shi insha Allah na ce me ya faru zan fara masifa ya ce malam ko zaka ba dama ne bayan na ce bismillah ya ce ka ganta malam ba ta da lafiya ta je a yawace yawacen ta bibiye bibiyen ta gidan biki tsugune tsugune ban dakuna public gidan taro makaranta ina ne ta je ta ɗebo wani ciwo infection ya ce wani abu take zubarwa a gabanta mai ɗoyi ruwa kamar ɗiwa ya ce duk lokacin da muka zo alaƙa ta auratayya wallahi ba na iya numfashi malam ya ce ina haƙura a matsayin ibada na ce wannan ibada ina cutuwa da ita ya ce malam na ya ce na kai ta asibiti an ce mata ba ta da lafiya akwai ciwo ga magani a sha na sha malam wallahi tallahi ba ta shan maganin gata nan na ba ta kudin magani ta kashe na yi na yi ta yi maganin yi ya ce to ni ba zan iya ba zan cutu ya ce shi yasa na daga mata kafa ya ce abin da yasa na bata ci gaba da zama ma saboda albarkacin wannan 'ya'yan da ka gani ga sunan 'yan miri-miri amma na ga adalcin da zan mata shine me in yi aure in ƙara mata abokiyar zama don kar in je na zina amma ita kam ba zan iya ba haka ne eh na san haka ne amma dai wallahi tallahi al'amari irin wannan kuma sai a ce aure za a ƙara na ce ke dai baki da kirki kamar na abin nan ɗinta yanda Allah yana da uzuri ko bai da shi iya da shi ku gyara wai yanzu an waye gari yanzu matan wannan zamani wai da da maganin da za ku magance larurorinku naku na mata ba ku sani ba kina fama da ciwo har mijinki ya kai ki asibiti ya tsaya miki ke ba za ki yi ba ki kashe kanki a gidanki kina raye kina numfashi ki kashe kanki ya za ki bari mijinki yana cutuwa ya ƙaurace miki ba ki da kirki laifinki ne wallahi ita kuma wannan shekara uku ya ƙaurace mata aka yi ta faɗa ana bala'i ya je ya ƙara aure ba irin zaginsa da ba a yi ba a gidan iyayen matarsa ai dama namiji ba dan goyo bane dan tunan arziki ne ai namiji kaza ai namiji kaza da aka zo aka bincika aka ce me yasa haka hmm. sai ce malam duk lokacin da na ni nake binta inda take kuma in naje sai ta wulakanta ni Yace alkawari ne wannan duk je mata magana alaka sai ta wulakanta shi ita ba ta da lokaci ita bacci take ji ita ta gaji ita ba ra'ayinta bane ita kaza yace to yayi na shari'a ya ya bi, bi, ya bi. yace kai Allah bai wulakanta ni ba zan wulakanta kaina ba yace na tattare ta na zubar da ita na gama hada kudin sadaki na da kudin aure na da kudin kama haya na da kudin lefe na na samu yarinya budurwa gangariya na aure na kawo gida na ce mu je mu buga daga nan zuwa shekara 300 haka yi zubar da ita me dalili ita take tozarta shi take wulakanta shi ki gyara zan zo na bayani a takaice daga cikin dalilai da maza ke kauracewa mata akwai mummunan zaɓi tsakanin ma'aurata abinda nake nufi da mummunan zaɓi duk wanda aka kuskure aka kai ta gidan mijin da baya santa ba zaɓinsa ba ko da zaɓin ki ne ke amma shi ke ba zaɓinsa ba ne to ki shirya da wulakancin da za ki iya girba ina baki shawara karki wa yarki haka kuma karki yadda ki fada cikin wannan rayuwar ta kaskanci da zarar namiji ya nuna baya son ki je ka lakum dinukum walidin Allah ba da sa'a ni zan nemi wanda yake so na in ko ba haka ba to bai da lokacin ki da haka da yawa daga cikin waɗanda suke ƙauracewa matan su zubar da su ba sa son su haka aka yi auren dan iyaye suna so ko ƴan uwa suna so ko ta makale ta nace ko ta masa sammu ko ta sihirce shi dan yanzu in mace ta ce za ta aure ka in ba ka dage da kiyamun laili ba wallahi sai ta aure ka Allah Allah mala akwai wanda ta gaya wani ta ce aurenka nake so ya yace ke ya ce ba da ni aure ba zan yi ba ta ce to wallahi shi ka aure ni ya ce har da wallahi ta ce wallahi wallahi shi ka aure ni ya ce to ma gani mamai ya ce ke ya ce ba zan yi ba ba zan aura ba wallahi malam sai ga mutumin nan an wayi gari da ta shiga ta fita ta shiga su suka san me suke yi ta shiga ta fita ta shiga ta fita wata rana ya aka yi ya aka yi wani abokin sai ce shi ya kawo mai ziyara gida ashe tana da alaka da abokin ta ɗauki nauyin yin abincin da za a tarye shi bai sani ba ta masa barbaɗe ta barbaɗe shi gaba ɗaya ya zo ya ɗebi girki har da ƙari ai ana koma sai fara buga waya ta ce ya dai waye ni ne wane kai waye kai bayani ya ce gashi yana so zai fara zuwa ta ce yau ka dawo ya ce ya gane kuskurensa ne ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka mu fi karfin su Allah ka ina gaya miki wannan hajiya <laughs> ina gaya miki wannan wato wato <laughs> Allah Allah raba mu da barbade mata <laughs> ai mata suna barbade ko kin san me yasa na ga baki wannan kissar wallahi ki kula da mijinki dan na san hankalinki ya tafi wani wuri can ki kula da mijinki duk wani wasa na dutse a gaban gilashi kara yadda da shi yaro ne nisanci bakin rijiya ba wurin ka ba ne ko da wasa ta zo tana mijinki mijinki ko yana magana ni wallahi wasan da nake ba ni kaza kaza mm ki bi hankali kwanan nan wata baiwa Allah ta ce malam ka taya ni bakin ciki na ce me ya faru ta ce wallahi yau ga yar aiki na ita ce kishiyata yar shara na na gidana ita take min shara ita nake daka wa tsawa ita take kaza ta ce tun ta ce tuntunin an gama ya je ya gigita a kanta kuma ya aure ta in dai namijin wannan zamani ne wallahi bai da garanti malam ba shi da tabbas da kin ga wannan barbade matan Allah kiyaye in ki ne za a yi wa Allah kare karki fada karki jefa yarki karkashin mummunan zaɓi maza suna ƙaura yayya za mu yi ne don iyaye sun ce ai in zage ka ka zage ni in nika ka ka nika ni zulumatun ba'duwa fawqa ba'din haka ake yi da haka bincike ya tabbatar mana cewa duk lokacin da mutum ya auri matar da baya son to ba lalle ya biya mata bukata a shimfiɗa ba ki rubuta ki aji auren kiyayya auren dole a tilasta wa yaro a ce sai ya aura haka kurin ni baba wallahi tallahi ga yar kanwata ni ita nake so ka aura ni wallahi tallahi kun san haka kuke da wannan kokarin zumunci Allah muku albarka kanwarki tana da ya budurwa ta taso kina ganin hankalinta tana yawan zuwa gaishe kika ce bari ki hada ta da danki ya yi kyau abu ne mai kyau amma ki nemi yardar ɗanki da amincewar danki dan naki ya so ta in ba ka bi billahi azimu za ku jefa ta cikin azaba zai miki biyayya da ladabi da biyayya ya aure yarinyar amma ba lallai kuma ta samu jin daɗin aure ba kin yi da kyakkyawan niyya hajiya kin kwanta a kabari kin bar masifa akan yar mutane zai rike ce ce gashi mama na je cikin aure ki ni ba ra'ayin ki nake yi ba da haka duk abinda zai zo yi? ya ce daman ni ba son ki nake yi ba haka ita ma yadda kika tura ta ta je ta auri dan kaninki kika ce yarki ta je ta auri dan kaninki ko dan yayanki ko dan dangi ko na in dai ba a samu conformity daidaituwa da dacewa ba a tsakanin su ba za su yi muku ladabi za su yi muku biyayya amma kun musu auren dole ne a fakaici ba lallai a samu biyan bukata ba to yana daga cikin dalilin da zaka ga namiji sai ya kaurace wa shekara guda bai waiwace ta wallahi kun ji sababin kauracewa maza ko maza su kauracewa mata ko kun ga wasu ku ne kuke sababa dalilan idan kun zo rufe ido kuke yi ku ce sai an yi wata ta ce wa yarta in kin ga baki auruwa ne ba sai dai in mutuwa ne an kai ni kabari wani ya gaya wa in baki auruwa ne ba to makarata aka kawo gidan nan ya gama rufe mata kofa ya ce dole sai ta aura shi ma za ku ji sababi akwai damuwa damuwa idan mutum yana cikin damuwa ba lallai iya kula iyalinsa ba kenan abin da nake nufi ki yi kokari ki samarwa mai gidanki a sakanun nafsi kwanciyar hankali ki shimfiɗa masa rayuwa mai daɗi shine zai samu damar kula ki amma matukar kina shuka mai gidanki damuwa a gida to kar ki taba tsammanin zai neme ki zai kusance ki idan namiji yana cikin damuwa baya kula mace ki rubuta ki aje talauci Allah raba mu da shi matsin rayuwa yana ta faman yaya za a samu abin da za a ci ya za a samu abin da za a sha hankalinsa gaba ɗaya gigita kina da juna biyu a a yara ba a biya kuɗin makaranta ba a a za a kore ku a gidan haya a a matsalar rayuwa an koro shi a wuri kaza an yi kaza wallahi ba lalle ya iya sauraron kyashin fuda ba wani wallahi malam sai kwanci shekara guda suna kwana ɗaki guda bi da lokacin ta malam damuwa ta ishe shi talauci babu yadda za a yi ina zai samu babu ga an koro yara humum ga damuwa ga talauci rashi kenan akwai bukatar mai gida ya zama yana dan sarrafa wani abu in yi ne mai kyau za ga yana dariya in ya dauke muku nauyi za ga yana da ɗan sakin fuska da wani abu amma matukar talaucin nan ya kewaye shi to ba lalle a same shi a shimfiɗa yadda ake so ba abu na gaba fasadi akwai mabarnata mabarnaci ne kawai shi ba wai yayi auren ne da wani abu kawai shi yayi aure ne kawai barna ce a gabansa fasadi yanzu daga cikin maza akwai masu auren hannunsu saboda mufsidi ne kwanan nan malam wata ta ce mun a idanta ta kama mai gidanta da daddare ya shiga banɗaki yana wasa da gabansa yana waya yana bidiyo kwal yana wasa da gabansa har ya gama inzali a cikin banɗakin ta ce min ya yi wankan sallah na ce me wankan sallah daga nan ma na fara jin wankan sallah ashe wankan janaba take ne ta ce malam da idona na kama shi na kuma sa ce malam ga matar nan babu matsala ba damuwa amma da ke musidi ne ya fi fifita ya yi wannan barnar akan ya je sunna akwai wanda haka kawai zai kaurace miki saboda tsiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta da tsinuwa ga nakihu yadihi mai auren hannun shi mai auren hannunsa yau fa Allah ya mu lokacin da maza fa suke zuwa fa su je su siyo yar bebi fa mutum da matarsa fa sai siyo yar bebi ya ajiye a ɗakinsa yar bebi akwai baturiya akwai balarabiya akwai wanda ake jona mata wutar lantarki akwai wanda ake zuba mata ruwa a cikinta akwai wanda ake sa mata iska da gashinta na turawa na larabawa har abin nan kuma da al'aurata da komai a shaguna yau ake sai da al'auran mata mubsiri yufsiduna fil ardi wala yuslihun in Allah ya jarabe ki da wannan mijin yana can turakarsa ya zubar da ke ya bar ki da yan aiki da yan shara yaushe zai waiwaye ki saboda kin je kin auri mabarnaci mara tsoron Allah da haka dole ki girbi abin da kika shuka neman mata duk namijin da yake neman mata ba zai saurare ki ba ina kirgo muku dalilin da ya sa maza suke kaurace wa matansu ha to yana da matan banza a waje yaushe zai kula ki shaidan ya sa masa sha'awar zina ba ruwansa da wala karabu zina ba ruwansa mata mata mutum ɗaya fa ya zauna ce ya lalata mace ɗari akwai masu neman matan abokanansu akwai masu neman matan makota akwai masu neman 'ya'yan makota akwai matar da ta kama mijinta yana neman yarinya budurwa 'yar makota wallahi ba wai gaya mata aka yi ba malam ita ta kama shi ta fita unguwa ya raka ta an yi sallama aka tura kofa jamlo bai san ba ashe ta ɗauki makulli ta tafi da shi haka kurun sai da ta je tasha ta da ai an yi sallama za ta tafi biki ta ce kai barin dawo gidan nan tana dawowa ta tarar da gida a rufe ta sa sakata ta bude ta sa makulli ta bude tana shiga tarar da yarinya budurwa yar makota a ɗakinta a gadanta da yake sunna da ita yana lalata da yar makota wannan ba wai a ba sun saki jiki ko rufe kofa ma ba su yi ba saboda ai ya riga ya sallama ta ta tafi tasha neman mata mace ce sai yayi wata kaza bai kula ta ba to ai yana da inda zai akwai mai gidan da fa zai tura ki unguwa kawai sai ya kira wata kina tafiya sai istibdalin ki ya tura ki ya shigo da wata akwai wacce take wallahi malam saboda ya rena ne wallahi malam a gaba na yake zuwa da matan banza na ce ya gama rena ki hajiya na ce in shi ya fi karfin ki ai ita wacce yake kawa ai bata fi karfin ki ba na ce ki samu fasgare lafiyayye ki ajiye a gefen ki wallahi kwarai kuwa tun da shi ya fi karfin ki amma ita yarinya ai bata fi karfin ki ba tana zuwa ki daga mata ki ce wallahi ko ki bata ko in zabga miki shi kuma ki sanar ki ce nawa ne in a mata illa ni nayi akai ni duk inda za a kai ni wannan kaskancin da me yayi kama to akwai maza masu neman mata abinda nake nufi idan kina so mijin ke daina ƙaurace miki to ki fara yakar yadda zai rinka neman matan ki hana shi neman mata wasu ne suke ɗauke raban naki suke cinye rabanki a waje ke kin zama yar tuka tuwo kawai yar yi wa yara abincin naziri za a tafi makaranta aikin ki kenan kin zama mai gadi ba ki da amfani rashin lafiya akwai wasu ba lafiya ne kuma ba zai gaya miki bai da lafiya ba amma wallahi ya gama ya gama ya gama ya yi expire ya tafi zancensa ya kare kuma wannan masifar tana daga cikin yau abin da ta yi intishari ta yawaita da yawa maza ba su da lafiya kuma ba su gaya wa matansu ba su da lafiya ba kuma matan ba san ba su da lafiya ba suna ta faɗa da juna amma tuntunin ke da kanki kika kashe shi a gida harkar shaye-shaye da ciye-ciye marasa ka'ida shan maiko da zaki da cin magi da wane ne da sauransu duka kika kassare shi gani kike burgewa ne in kin zo kin yi wa mai gidanki abinci ki zuba masa mai har yana diga a hannunsa ai maiko kashe namiji yake yi baki sani bane zaki da kike zabga masa a shayi da zoɓo rodo da kike bashi kashe shi kike yi wallahi yau da gobe sai an waye gari ba iya komai kuma ki je ki bincika in baki sani ba duk macin da ta san me take yi ta san irin ruwan lemon da take hada mai gidanta ta san irin man da take zuba mai gidanta sai an nemi mai marar illa in kin je shago sayayya ki nemo man da bai da cholesterol wanda bai zai illata miki mai gida ba amma ku da kanku kuke musu abincin da za su ci su kashe ku kashe su ciye-ciye yau namiji ya wayi gari baya kiyaye abin da zai ci wai mutum duk abin da ya samu kawai komi ya samu a baki baka tunanin kana da iyali baka tunanin kana da nauyi a kanka to wallahi da yawa daga cikin abin da yake lalata mazajen yake kashe su akan abincin cikan da suke ci ne ba ka'ida ita matar ba ta da ilimin da ta san wani abinci ya kamata a rinka ci wani abincin ma mai illa a gidan ake dafa shi har ma a ci a su da kwano kuma illa ne da shi ta maza ba su da lafiya kuma namiji ba nan gaya miki aibu ne a gare shi ya zo ya ce miki bai da lafiya ba zai faɗa ba zai ta baki uzuri bacci nake ji na gaji kullum wallahi bai da lafiya ne ba lafiya ya rage gare ku ku rinka nemo ganyayyaki da wasu 'yan magunguna da za ku rinka sa musu a cikin abinci da zai rinka karfafa su yana ba su lafiya ya rage gare ki in za ki bincike ki gano ki je ki in baki ba kuma to kin gadar wa kanki gaskanci daga nan zuwa shekara ashirin in za ku shekara ashirin ya tara miki yaya baki isa ki fita ki bar gidan nan ba ke da samun biyan bukata kuma lakum dinukum din haihata haihata limatu aduna zancen ki ya kare da haka ba su da lafiya kuma rashin lafiyar nan yana faruwa ne akan abubuwa da yawa da suke faruwa na yau da gobe da maza ba sa kiyaye lafiyar kansu baya tuntuɓar likita baya neman shawara duk abin da yake a cikin ɗan adam yana bukata a kula da shi ko inji fa da bature ya yi shi fa in yi aiki yayi aiki sai an masa sabis an zubar da bakin man nan fa an sa sabo shikenan sai mu yi ta amfani da gangan jikin mu ba ma kula yanzu idan ka ba za ka kula da shi ba ba ka kula da abin da zai illata ido yanzu hannunka ba za ka kula da shi ba ba ka kula abin da zai inganta maka lafiyarka da ƙarfinka yanzu harkar auratayyar ka ba za ka kula da shi ba ba za ka kula da me ya kamata ka ci me ya kamata ka sha ba mutum ya zo ya shekara arba'in yana shekara arba'in wai yana zuwa yana cewa yanka mai tsire da kitse bawan Allah yanko min wajiya wajiya ai ka san wajiya tun da azari ai kuna ci ita ce duk a bakin hanya <laughs> namiji ya je ya ce wai wai wai a yanka wai namiji wai kina kallon mijinki wai zai zo wai yanka wai a yanka masa nama wai da kitse na rantse da Allah kisa kenan kin san kisa ko ba wai kisa ne ya mutu ya daina numfashi ba kitse kashe namiji yake maiko illata namiji yake yanzu hatta nama layya da ake yi wai sai mai gida ce tara mun kitson tara mun kitson rinka zuba mun kitson in mun yi miyar kubewa ya rinka zuba mun kar ki yadda haka man shanu shi ma yana zaman kansa man shanu ana cin sa dan sha'awa lokaci lokaci amma in yayi yawa yana da muguwar illa shi ma a jikin ɗa namiji kamar yadda yana da amfaninsa amma kai yayi yawa da haka ashe yana da kyau ku kula me sababin ciwukan da suke ainihin wato damu da ta miƙo lokacinka zan san yadda zan yi da kai insha Allah sihiri sammu wasu mazan sammu ake musu karki ga laifin mijinki wallahi kishiyarki ne ta masa ya guje miki akwai wanda ya ce duk da ne dakin ta gaba na faduwa ke firgita nake akwai wanda ya ce in ya je dakin matarsa ba namiji ba ne shi gabansa sai ya zama kamar na zakara kamar hanji da abin da zai bi zai iya saduwa da ita ba yana son matarsa tana son sa da lafiya da komai da komai amma tsaba sihiri ku yi musu uzuri wasu mazajen wallahi azimu hana shi aka yi akwai matar da ta cewa kishiyarta bakin aure shi ba to sai in ga yadda za a gidan shi kuma ta gaya masa sai ta ce masa ga ta nan ai na ga yadda za ka yi da ita ta dawo ta ce wa kishiyar sai ki haihu a gidan gani wala har yau ba ta haihuwa kuma duk abin da zai yi ba zai iya saduwa da ita ba tana nan tana bin gidajen bokaye ana sihiri ana jaddadawa kun san mai sihiri jaddadawa ke in ta kai kuɗi bayan wata biyu wata uku sai ta ce malam a dada aiki a dada nikawa a dada jaddadawa sai ce yaya ce ai ana nan a haka dai sai ce to ki karo kuɗi sihiri sammu da haka ana iya yi namiji ko ya tsallaka ko a bashi ya sha ko na sauransu akwai wanda tafiya yayi da aka so yi masa abin ɗakinsa kofar ɗakinsa aka samu tayil ɗin kofar ɗakinsa aka ɓaɓɓake ya yi tafiya baya nan mai gadin sai kamo masa kun san masu gadi akwai sa ido an babbake ta zo ta sa masa layar ko ta sa garin maganin ko na yana tsallakawa aikin ya kama aikin ga dole in inda zai tsallaka to yana tsallaka abun daman shi lakanin in ya tsallaka ne to ya tsallaka zance ya kare da yawa akwai mazajen da sammu aka musu aka hana su kusantar iyalinsu sharrin kishiya da fitinar kishiya akwai wanda ba ta barin mijin duk abin da za ta yi ta hana shi alaka da matar sai ta hana ko da ba ta hanyar sihiri ba a gaya masa magana a cutar da shi a yi kaza a yi kaza da sauransu da sa ido da har ma zuwa a je karkashin windo ana saurara a ji me ake faɗa kaɗan daga cikin aikin idan Allah ya jarrabe ki da kishiya mai fitina to tana iya fitinar mijinki in matsoraci ne kin san akwai maza matsorata kamar fara kura da ta gigita shi haka zai zo a tsorace ba laifin shi bane Allah ya sa kin auri gigitacce sai ki je ki ta hakuri, kazamta ki hakuri, kazama! Kazantar ki ya sa ya guje ki ba wai dan baya son ki ba ba wai dan baki kai ba a'a kazama ce ki baki da kulawa da ba baki da kulawa da toilet baki da kulawa da kitchen baki da kulawa da jiki wai yau ta kai ga namiji zai ɗauki ɗari biyu ya jefa mata dan Allah hajiya ki je ki kitso ba kitso kaga mace ta zo gurin mijinta suna hira tana gab gab tana duka na ce yanzu har yanzu ashe akwai kwarkwata har na dauka ba kwarkwata wallahi wata ta kawo mai gidanta abinci da hijabi ta taho wai ita ustazi ne kullum da hijabi take tahowa hijabin har wani sifirin yayi tsabar rashin guga ka duba fa gashi yaro ya sha yi tagu yayi me sunan abin da yaran nan suke zubarwa mai kama da nonon nan ya yi tagumi ne ko me ake cewa tumbudi yi ba tagumi ba tumbudi yi tumbudi ya zuba a hijabin haka ta zo masa gaban mijin yace dan Allah dan Allah maman binta dan Allah ki daina zuwa wurina da hijabin nan eh haka Allah yi ni zaka gyara ni ne haka Allah ya ce zaka gyara ta ne kina murkuda bakinki kamar bakin gafiya kin kashe kanki akwai matar da in mijin ya zo ɗaki ɗakin yadda kika san bera ne da gafiya da jaba aka rufe gum gashi an rufe wunduna malam abubuwa sai kuwa suke ta yi ya ce ba zan iya bacci a ɗakin nan ba ya kwammace gwanda ya je kofar gida ya kwanta in dare ya yi iska ta ratsa ya zo ya shiga shimfiɗa ki datti filan mijinki ba kya iya gyarawa ƙazanta ke din baki ganuwa wankan kirki babu mace ta zo ta ginda ta mijin ta gaba mijinta a jikin kina tashi a wannan zamanin ko ba sabulu ai akwai ruwan famfo haba malama wai wata ta ce a kyale ku haka <laughs> abin da nake so in gaya muku daga cikin dalilin da ya sa maza suke kaurace mata akwai kasantar mata kin yadda wasu matan kazamai ne ba gyaran kai ba gyaran baki baki baki na mace baki na mace ba za ki iya kulawa da shi ba shi namiji ba shi aje ya kazantar sa ba wai dan Allah ya halatta masa ba amma abun kunya gare ki ki zama kazama har ce wata ta zo za ta miƙa wa mai gidanta fa wani abu za ta miƙa mai tana miƙa mai karas da ta miƙa mai suka karas kiya da hannunta sai jini Yace ta yake ni ta yake ni ya ce reza reza ashe ba reza ba ne ne <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta ba ta yanke barci <laughs> do Allah wallahi ba na son faɗan irin wannan abu ni kunya ma nake ji a gaban ku ina faɗa amma dole in gaya muku saboda halin ku ba kyau ka gama ce farcinta da datti a ciki farce ka gama ta aure gafar ce ga datti kina da miji wata har da fason kafa faso ai namiji yake faso ya ce dukkin ga mana mayafi saboda fasonki. da ta ɗora mayafi tana jakar sai ki ji ta yage shi faso ya yage shi haba da Allah wani baban ɗaki ya zo zai shiga toilet ɗinsa an je an yi abubuwa ba ko fuloshin fa ba sa iya yi wasu fuloshin fa ko yara su shiga su yi ko ita ta shiga ta yi ai abu nan ya taho shi kuma da lawurjansa a hannu yana sauri buɗe mun ki gani buɗe mun sai ce masa ta tsaya tsaya dan da ka ta tsaya wai a lokacin za ta nemo ruwa a bokiti ta zo ta zuba ta kora ku daina yi nan asiri ne wulakanta kai ne Allah sa ku gane shaye-shayen zaki da maiko suna taimakawa kalle-kallacen film da maza suke yi suna taimakawa wajen gujewa mata fitinan luwaɗi neman maza duk wacce Allah ya jarabe ta mijinta yana neman maza shi ma akwai matsala gajiya da rashin tsarin ra'ayi tsarawa kai rayuwa idan namiji kullum zai zo miki a gajiye bai yi wa kansa tsari ba to kar karki tsammanin zai saurare ki dan gajiyar nan tana da illa illa ga namiji to ya kamata ki rinka bawa mijinki hutu a sama masa hanyar da zai samu hutu don ya biya miki bukata to kullum ya zo a ɗimauce ya je sun gajiyar da shi yaushe zai iya sauraron ki sannan kuma rashin ainihin wato kwalliya in na ce rashin tsafta daban rashin kwalliya kuma akwai mai tsafta amma ba ta iya kwalliya ba ba ta wari ba ta komai amma ba kwalliya haka kullum mijinta yake zuwa firtik tana zare masa ido ai ba a taryan miji a ranar girki ba a yi kwalliya ba ba ya doba. ba kuma namijin wannan zamani wallahi in baki masa waya bude waya sai gani ai kyauta ta haka tsayawa zaki ki shirya ta haka wani da ya zo in ya ga abin da ya sha'awa bismillah in ya ga babu haka za a yi ta zama Wacce mata idan ta riga ta auri miji an tara yaya gani take ya sun zama daya ba yadda za a yi ba ta damu da yin ado ba ba ta kwalliya ba ta dauni kayan kwalliya in kin ga ta yi kwalliya za ta je gidan biki ne ko gidan yi ne. amma matan sahabbai suna na Aisha dinnan suna kwalliya suna kunshi har sarka na na Aisha tana sawa a wuyanta me yasa ba kwa koyi da ka rashin yin wannan yana illata da rashin ainihin wato wasanni da shari'a ta tanadar shari'a ta tanadar da wasanni tsakanin miji da mata a wannan lokaci amma bata iya ba bata koya ba ta iya bin gulma ta iya surutu amma bata iya tambaya a wannan janibi ba shi ko wannan mijin haka yake dinkin yana zaune in an masa bismillah in ba masa ba abin da aka yi shi za a gani sannan akwai abin da ya shafi kawo matsaloli mutum ya dawo gidansa lokacin yana kwance a kan gadansa kawai sai a fara masa lissafin bala'i a gida daman ni so nake yin allah sa ka samu nutsuwa ina suna da bayani sabulin mu yau kwanan mu bakwai da karewa ya ce na ji ɗaya magi ma yanzu babu na ji biyu kuma taliyar mu ta ƙare na ji na uku wallahi tallahi man jama a wurin makota na karba kin gama zuba masa duk masifar duniya yana kwance akan gadansa ya za a yi kula ki ba a yi ki daina ba a yi ba a kawo wa namiji matsaloli a wannan lokacin bari sai ya gama shiryawa da safe ya ci dumaminsa lafiya sai ki ce ina da magana da Allah sai ki bashi takarda ki ce gata me yi bayani ma a ka duba ka gani yan abubuwa ne muke so a dan kakara mana na san Allah ma albarka kana kokari to ba komai aje a karbo ai kaza shikenan amma mutum ya zo da daddare zai kwanta ya bacci a shirge shi da matsala ko a kawo masa ƙarar kishiya saboda ba ki da wayo zai kwanta bacci kina kawo masa ƙarar kishiya haka za ku ƙare da faɗa wani mai gida ya ce mai ce billahi lazimu malam ina kwanci sai dai in ji ana tashi tashi tashi me ya faru hajiya tashi tashi ina da magana ya duba agogo karfe uku yanzu nan nan ce wallahi ina da magana ce dan Allah ki kyale ne ce wallahi ba za ka yi bacci ba sai na yi magana na kawai sai ta fara kuka ta jike masa jiki da hawaye sharkaf to dan Allah ina za a abin arziki ya kamata ku zama kuna da fiqihu kuna da basira kuna ganewa kamuwar mata da cututtukan zamani duk mace da take da irin wannan larurorin zamani kamar yadda na buga muku misali a farkon lancata ba mamaki mijinki ya kaurace muku akwai masu warin gaba akwai masu ciwon infection da sauransu duka wannan abubuwa ne da kun riga kun san su ku yi kokari ku ainihin wato kawar da shi ta hanyar shan magunguna abu na ƙarshe shine ƙaura rashin zuwa shimfidar miji da nuna isa sai an neme ni ni zan neme ki to kenan. ita ba za ta je wajensa ba yanzu akwai matan da ta daban ɗakin mijin daban Da haka tana ɗaki wai jira take sai in ya buƙace ta kira ta sai ya je ya kwankwasa ce hajiya bismillah wallahi wani bai zai yi ba wani bai zai ɗauki wannan kaskancin ba ita kuma ta ce ba za ta je ba da ka ba za ta je ba ya ce shi ma ba zai je ba sai su ɗaibi shekaru a haka to waɗannan su ne kaɗan daga cikin dalilai da maza ke cewa mata abinda zan rufe da shi saboda lokaci